cikin wayanda aka yi wa tanadin wannan wannan dakunan akwai mutumin da yake yin sallah da daddare mutane suna bacci ko inna fil jannati ghurafan yura min zahiriha batiniha wa min batiniha zahiriha a'addaha Allahu liman at'ama at-ta'ama wa adama as-siyam wa salla bil layli wan nas niyam da mutanen da suke tsayawar dare a lokacin da mutane da masu yin tsayawar dare lokacin da mutane suke bacci to kaga Allah ya da musu wancan ɗakin da haka yana daga cikin hikimar Allah duk wani mutum mai tsayawar dare da gaske zaka ga yana da wasu khasa'is da sifat wanda ba kowa ne yake da su a cikin mutane ba an fahimta eh zaka ga yana da wasu abubuwa wanda ba kowa ne yake da su ba imam Hassan al-basri an ce masa ga wani mutum nan tun daga farkon dare har gari ya waye baya tashi yayi sallah amma ma Hassan al-Basri yayi mamaki yace yanzu akwai mutumin da zai kwanta ya bacci har gari ya waye bai tashi yayi sallah ba mamaki ya kama shi kwarai da gaske sai yake cewa to duk mutumin da kaga yana yin bacci gari ya waye bai to yayi tsayawar dare bai ce ka sani wannan jaki ne a cikin mutane wallahi haka Hassan al-Basri ya faɗa to kaga akwai matsala ba ko ba ka bane ba saboda mutane ba san ta ba san fa'idarta ba kar tana da ƙarfi ne a wajen magabata magabata har ma suna zargi waya za a ce mutum ya zama malami ba a tsewar dare su suna mamakin haka ya faru wata rana imamu shafi'i ya kawo ziyara gidan imamu ahmad bin hanbal to sai sai imamu shafi'i tun daga aka kawo masa abinci sai cinye abincin duka lokacin nafila yayi matan tun da lokacin shine zuwansa na farko gidan imamu ahmad suna jira su ji ya tashi yana karatu yana qiyamul layl suka ji shiru wata matar imamu ahmad sai ta ce da shi kai ka ba hankali da mutumin nan da ya ce maka shafi'i ne ba anya ba dan damfara bane sai ya za a yi shafi'i a kai masa tuwo ya cinye duka <laughs> an bai da sannan kuma gari ya waye bai sallah ba shi da mamaki a yanda dai suka kawo labarin kenan amma ka duba tarihin su zaka ga akwai dan gyara rake a labarin to shi ne suka ce imamu Ahmad ya tambaye shi Ya ce, ai abin da ya sa na cinye abincin gidanka duka kun san su a da ba a cin abinci da yawa tsakani da Allah saboda an tambaye wani magabaci ya ce na manta a loma ta farko ban yi bismillah bai ce sai kai a ta biyu ai ita ma na manta ce to sai kai a ta uku ya ce aina manta ya ce kai dama ana yin loma har ta wuce uku wallahi da gaske ne akwai magabatan da har suka rayu a duniya suka koma ba su taɓa cin abinci ya wuce loma uku ba saboda abinci ne ake ci kawai iya na bukata mu ko tsakani da Allah ba haka bane ba in akala alaffa wa in ishtaraba ishtaffa wa la yulajil bas li ya'lamul kaf tsakani da Allah in ka samu abinci mai kyau ka ci musamman irin wanda aka haɗe daɗe ba haɗe nan ba ko ba ka bane ba Allah ka rufa mana asiri to yace duk magabata sun yadda cewa abincin gidan Imam Ahmad babu shubuha a cikinsa. ya yace shi yasa ban rage komai a cikin abincin gidanka ba saboda na san zunzurutun halal ne yace kuma tsayawar dare da ban yi ba ya ce kwa kasan cewa bahasi da bincike akan ilimin da zai amfani duniya ya fi kuma mutum ya tashi ya tsewar dara ya ce na kwana ne ina ciro fikiwa a ƙarƙashin wani hadifi sun ce hadisin da ya yawa likitanci a wannan daren shine hadisin ya aba umair ma fa'alan nugai an ce a iya wannan daren sai da ya cire mas'ala ta ilimi guda dubu ɗaya a ƙarƙashin wannan hadisin wanda za ta amfanar da duniya Allah ya mu dace لا تدع قيام الليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذره تجي كركب والدري domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance la baya taɓa barin qiyamul layl la baya taɓa sa wa kana idza marida ya kasance idan ya tsinci kansa a halin rashin lafiya kaga wanda ya tabbatar annabi yana yin mai yana yi rashin lafiya yau da gobe au kasila shine mahallin shahid au me kasila ya tsinci kansa cikin kasala wannan ya nuna ma dan adam anan iya sufofin da suka zo anan ya nuna maka annabi ba Allah bane haka ne amma idan ka ce Allahu la ilaha illa huwa sai ka ce me alhayyu Alƙayyumu, la akuzuhu sinatun walanau nawm lahu ma fis samawati wa ma ard kaga akwai bambanci tsakanin Allah da kowa amma nan na Aisha ta tabbatar idha marida kaga kenan yana rashin lafiya Allah ko baya rashin lafiya Allah mai bada lafiya ne me me alakarsa da wani ciwo ciwo ya isa je inda Allah yake au kasila ko ya tsinci kansa a cikin mai kasala ayyuka sun taru salla ƙa'idan to a wannan lokacin annabi a zaune yake salla kenan ya halatta in baka da lafiya kai salla amin ko in kasala tai kasala sai ka tashi kai salla amin a zaune amma akwai bambanci tsakanin hadisin da babu nan ka ce inni kaslan haka ne ko nan kuma labari take barwa in bai da lafiya ko yana cikin me wataƙila an samu ta ce masa ya na gaiwa kana sallah a zaune wataƙila kenan sai ce mata inni slad ita da shi kenan da haka sai ta ba da shi a sigar labari ana tunda sai ta ya gaya mata za ta gane me kasala ne za ta iya tambayarsa baka da lafiya ne ya ce a ah, kawai kasala nake ji ina fata mai ji wannan kaga ya gaya mata cewa kasala yake ciki babu laifi a mazaunin ka dan adam dole zaka gaji wata ran ka ce na gaji wannan hadisin ya inganta a ah, qad akhrajahu at-tayalisi haka imamu ahmad da abu dawud sun fitar da wannan hadisin shi ya zo a cikin wani hadisin annabi yake cewa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala a dawa muhawain qalla mafi soyuwar aiki a wajen Allah shine wanda aka dawwama ana yi ko da ɗan kaɗan aka diba shi yasa ya zo a wani hadisin kana amaluhu dimatan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam baya farawa ya bari dimatan dawwama yake yi wajen yi Dan abin da ya kama na ibada yana yi baya bari Wani hadisin ya nuna mana annabi ya kasance idza shara idza shara'a fi shay'in min umuril khairi la yada'uhu idan ya shar'anta wani abu na ayyukan alkhairi baya barin wannan abu kaga tunda ya fara nafulfuli bai taba bari ba duk wani abu na ibada idan ya dauka kamar ci da marayu ko taimakon mutane baya bari to a daidai wannan ne ake so mutum ya daukar wa kansa abin da zai iya kada ka dauki abin da ba za ka iya ba saboda ba a so ka fara aikin alkhairi ka daina mun gane wannan wannan hadisin ya inganta akwai wani hadisi da yake cikin sai muslim ruwaya ta abdullahi bin amr kala yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala Salatun rajuli ka'idan nisfu salati duk wanda ya salla a zaune to ladan rabin salla yake da shi kaga wannan tsayuwar tana cin ne rabi in ka zauna kuma za a yi mai rage rabin rabin duk da dai malamai sun tattauna idan da akwai wata larura da ta jayi zuwa ga haka mai karfi za a baka kamar yadda kake yin sallah yau da gobe babun babun da zai yi magana man ta'awwadha min al-kasli wanda ya nemi kariyar Allah daga kada ya samu kasala man ta'awwadha min al mai min al-kasali yace Allah ka tsare ni daga mai kasala an gane Kina ana neman tsari daga sala din cewa Allah ka raba mu da kasala haddathana Khalid bin Makhlad qala haddathana Sulaiman bin Bilal qala haddathani Amr bin Abi Amr qala sami'tu Anas bin Malik yaqul kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula manzon Allah yana yawan fadin cewa Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال النبي أنا يوم يوم النادوان شو اللهم إني أعوذ بك من الحم الله إنا نيمان سألنك دقا داموة والحزن دبك انشكي والعجز دكاساوة والكسل دكسالة Waljubun da tsoro wal da rowa wa dal'id da bashi mai naci da nauyin tsiya wa ghalabatir rijal da kuma rinjayen mazaje su fi ƙarfi na yadda su suke sama da to malaman hadisi suka gano wani abu suka ce yadda mazan Allah ya haɗa abubuwan nan guda biyu guda biyu kowanne suna da alaka da juna kuma abokanan juna ne kaga alhammi walhazan abu ɗaya ne amma suna da wata ma'ana da suke bayarwa wanda zai nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam da wahayi yake magana kuma cikakken balarabe ne wal ajiz kasawa wal kasl da kasala su ma abokanai ne wal jubun tsoron kyauta ko tsoron talauci wal bukhul da rowa su ma abokanai ne wa dal'iddain tsananin bashi wa galabatin rijal da kuma maza su yi galaba mutane su yi galaba a kanka su ma suna da alaka mu kawo yadda alakar take mu kawo yadda alakar take ko to yadda za a yi ka iya gane alaƙar da take tsakaninsu da juna shi ne ɗauki na farko menene na farko alhazin ko to fa'innal makaruhal mu'lima iza warada alal idan wani abu na cutarwa ya zo ya mai zuciyarka ya dira fa in ma an yakuna sababuhu amran madiyan to zai iya zuwa wannan abin da ya sa maka damuwa a rai madiyan ya faru tun a baya sai ka tuno shi sai zame maka damuwa to a daidai wannan lokacin sai ka tsinci kanka ame haushi damuwar tun yaushe ta faru tun a baya amma yanzu da ka tuna sai ka dinga jin me haushin me yasa ka tsinci kanka to kaga damuwar ita ce alham haushin kuma shine me alhuzn ina ba ta ambaci wannan to yanzu sai ka nemi tsari da kar ma damuwa ta same ka ballanta na ka tsinci kanka a cikin me sai annabi ya tattare maka saboda yana so ya haɗe ma alkhairin duniya da lahira Allah kar ka sa ni a cikin damuwa ballanta na tsinci kaina nan gaba a cikin jin me kun gane ma'anar mun gane ma'anar kuwa Allahumma inni a'udhu bika minal hammi shine me damuwa ai kafin ka ji haushi me yake fara samun ka sai damuwa ta samu daga baya sai me haushi sai zo ya same ka to kwarewar annabi ta kai ya roƙa maka Allah ya raba ka da damuwa ko sannan ya raba ka da me jin haushi kenan damuwa kamar muqaddima ce ta haushi a cikin jin a cikin rayuwarka duk wani wanda kaga yana cikin jin haushi to damuwa ce ta sami ta biyo shi a baya da gudu idan ra damuwa ta rarako ka babu tashar da za ta aje ka shine sai tashar jin haushi yanzu talauci damuwa ne ko ba damuwa bane to idan ya rarako mutum sai kaga yana jin haushin mutane daga nan sai ciwon mai hasada sai ciwon tashin hankali sai bala'i sai zage-zage sai rashin mutunci sai sauwara bala'i ko dama dai sama da ta faɗo ta kifi haka kawai duk wannan surututtukan talauci ne ko ba ka bane dama a busa ƙaho eh, ko yana ganin wani gida mai kai ce kai ina ma dai ya rushe saboda bai da irinsa to Allah eh ka dama kowa ya rasa duk yaran talauci ne Allah ya raba mu da shi mun gama wannan na farka alham ake samu sannan me sai alhazan to sai mu zo na biyu ko mun gane yadda suka yi alaka to sai mu zo na biyu na biyu kuma shine al'ajiz wal kasl ko to sai malamai suka ce in ma an ya kuna min adamil kudura da abin da baka da iko to shi ake cewa al'ajiz abin da ka kasa yi saboda ikon ka bai kai ba to wannan al'ajiz kenan gazawa ba za ka iya gina gida ba shi sa ka zauna a haya yanzu me ya jawo maka kasawa ina ba ta fahimci wannan baka da ikon siyan mota shi sa kake yawo a kafa yanzu me ya faru kasawa ina fata an binci wannan wa imma an yakuna min adamul irada fa huwa al-kasal idan ya zama adamul qudra kudirar ka ce bata kai ba karfinka ne bai kai ba ya suna abun al-ajiz amma idan ya zama iradar ka ce ba za ka iya ba to sunansa shi kuma me al-kasal ina fata an gane ciwo ya ci jikin mutum ba zai iya miƙewa ma ya sallah ba yanzu ya suna wannan kasala kowanne ciwo ne mai zaman kansa ina fata fahimci wannan amma abokanai ne a lokacin da ba ka da ƙudurar da za ka iya an bayyanta sama wa kanka gidan da za ka zauna to duk irin yadda za ka yi hozulin gajiya za ta shigo ko ba ta shigo ba gajiya za ta shigo sai kaga har ƙarfinka ma ya kare sai dai kuma kamar wani zazzabi ma ya kama ka na musamman kuma sai dai ka dinga shan magani to shi sa zaka nemi tsari daga kasawa kafin kasala ta dindindin ta shige ka ina fata mun binci wannan domin idan ka kasa kasawa ta fi kasala bala'i a ce mutum baya da kudura to duk irin yadda za ka iradarka ba za ta iya yi ba to shi sa annabi ba ka wani techniques ka fara roƙon Allah ya tsare ka daga kasawa kafin me kasala ta zo ta hana ka sukuni salawatu rabbi wa salamu alai sai na nawa sai na uku shi kuma na uku habsu khairihi wa naf'ihi an nafsihi wa an bani jinsihi imma an yakuna man'u naf'ihi bi badnihi fa huwa jubn aw bi malihi fa huwa bukhul fasta'adha billahi min al wal bukhul al-jubn imma an yakuna man'uhu naf'ihi ya hana har kansa da gangan jikinsa motsawa wajen yin wani abu na alkhairi ba wai ba ya da abun bane amma gangan jikinsa da karan kansa da rowar kansa ta da dakusar da shi saboda yana jin tsoron kada yi kyauta dukiyarsa ta ƙari an fahimta yana jin tsoro audi malihi fahuwar bukul suka ce shi mai aljubun aikin alkhairin ma ba zai iya shafar da gangan jiki kawai za a yi amma yana kafa kafa da gangan jikinsa to duk mutumin da har zai yi rowa da gangan jikinsa zai iya bada dukiyarsa ana wani aiki da za a taimaki musulunci karfi ake bukata a zuwa yi barin ba ku misali a ibada akwai maliya badaniya akwai maliya akwai ibadar da kuɗi ake sawa akwai ibadar da kuma sai ka hada da kuɗi da gangan jiki duka biyu za ka yi kamar aikin hajji sai ka biya to wannan biyan kudin ya sunansa ibada sannan sai ka yi mai sai kuma ka je duk aikin da ake yi kuma ka yi da gangan jiki to shi wannan gangan jikinsa ma baya so ta je ta yi waccan wahalar ballantana ma ya biya kudinsa kaga yana rowa da gangan jikinsa a lokaci guda kuma yana yin rowa da mai to abu mai sauki shine dan adam yakan yin sacrifice da gangan jikinsa to idan har wannan rowarsa ta kai ba zai iya haɓasa da gangan jikinsa ya baya kake tsammanin zai ɗau kuɗinsa ya baka shi sa annabi ya ce a nemi tsari daga duka guda biyu Allah ya kare mu shi ne annabi ya ce a nemi tsari daga guda biyu to sai na ƙarshe ko wadal iddai da bashi mai nauyi ƙaharun nasi lahu idan mutane suna bin ka bashi da yawa ai za su maɗa ma wancan yana bin ka zai ma magana wani ba ni ba ni kuɗi ma to ta iya yiwa in ma bi haƙƙin fahuwa dal iddai idan wannan bashin da ake bin ka da gaskiya ka karɓa lalura ce kawai ba za ka iya biya ba ne ya nauyi ka harsa yadda za ka yi sai a kira shi da bal'id ba bashi mai nauyi wa in ma an yi kuna fahuwa huwa bi ta iya yiwa kuma a dama ka karɓa ne ba ka son ka biya wa huwa Tun rijal wasu suka fassara shi wannan shine mutane sun yi galaba a ka wasu suka bashi fassara guda biyu suka ce a'a ai mutum bai isa ya ma wulakanci ko ya karanka har ya tozarta ka ba har sai ka kasa biyan shi idan ka gaza biyan shi dama kamar tarko ne sai kuma mutane su shigo su yi karanka akan bashi su tare akan ka su kai ka kotu har su kai ka kasa a ɗaure ka to yanzu mu je galabatin rijal kuma ya shigo kaga kenan daga bashin ne aka samu kofar mai kama ka ko kama shi ina ba tambayin ci wannan to kaga wabbal iddain wa ghalabatir rijal shine ma'anarsa a wannan Allah ka raba mu da bashi bashi yana cikin abubuwa masu haɗari a rayuwar ɗan adam kullum hadisin da na fi tunawa yana cikin alwajiz akan sha'anin bashi a hadisin abi katada wata rana wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu aka hada likafaninsa aka sashi a makara aka kawo shi za a yi mai sallah to annabi shine limamin gawa din da yazo sai ya ce wala alla ala sahibikum dainan yace ta iya yiwa ana bin wannan dan uwan naku bashi fatakhallafa anhu rasulullah sallallahu alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya juya ya ce ba zai masa sallah ba sai ya ce da su sallu ala sahibukum ku yi masa sallah sai wani sahabi ana ce masa abu kata da ya ce ya rasulallah bashin fa da ake bin salayu sawi dinaran yan dinare ne fa kawai guda biyu dinare ne kawai guda biyu ba su da yawa manzo Allah ya ce ai sunansa bashi ba za mu masa sallah ba sallu ala sahibukum sai abu da sai ce masa huma alayya ya rasulallah na ɗauke masa wannan dinaran dai guda biyu ni yanzu ni ake bi shi na ɗauki ba shi ake bi ba sai manzo Allah ya ce masa alaika wa fi malika wa fi ahlika yanzu wannan bashin ka yadda ya dawo kanka a cikin dukiyarka sannan a cikin iyalanka sai ce huma alayya na ɗauka faja'ala tun daga wannan rana in dai annabi ya hadu da ƙata da a ko ina ne sai annabi ya tambaye shi ya ce ya aba da ma sana'ata bi dinaran yaya sha'anin dinaran nan ka biya wa bawan Allah nan kuwa shiru rannan suna haɗuwa annabi yana tambayarsa sai ya ce qad qadaituhuma ya rasulullah ya ce manzo Allah na biya masa wannan bashin sai annabi ya ce al'ana hina baradat alaihi jildu ya ce sai yanzu ne fatarsa ta samu sanyi a kamari wannan fa’an ce an ɗauke to ya kake ganin bashi ga wanda ba a ɗauke ba kuma irin wannan rayuwar da ake ciki ta matsi kowa neman bashin yake wani ma ya rasa wanda zai bashi bashi kaga duk da wannan hadisin da na ja wani da zai samu bashin wallahi karba zai saboda matsatsin da yake ciki ya fi karfin ya ce ba zai ci ba Allah ka shiryar da mu babun babun da zai magana qaulur rajuli nafsi laka fida'u mutum ya ce na ba da fansar rayuwa ta gare ka ba shi da kunar bakin wake ba da na ce ba wana wa kowa sai annabi ko ba ka bane eh nafsi lak <laughs> ai kunar bakin wake ta jawo surutu to nafsi laka fida na ba da fansar rayuwa ta akanka ba a yi wa kowa sai annabi ina fata binci wannan sai ana yin sa ne akan abin da yake na gaske da gaske salawatu rabbi wa salamu alaihi حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان قال سميت أنس بن مالك أنس بن مالك يقول yace naji Anas dan Malik yana cewa kana Abu Talhata yajthu baina yaday Rasulillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana Abu Talha Abu Talha ya kasance yajthu yana zubar da gwiwoyinsa a gaban Annabi idan Annabi yana zaune Habibu tashi ku kwatanta musu yanda zaman yake to ta ina za su gani daga nan za ka yi kenan tun da nan jama'an nan suke kalluwa, to zauna sai ka ka zauna kan yan yatsunka wannan su ka biya ka kafarka haka suke wannan kaga wannan yan yatsunka na kafa haka za su zama sai zama ka suna nan to haka yake zama a gaban annabi kun gane kuwa dan yi magani yauwa haka yanda wannan ne haka yake yi kun gane kuwa haka shine abin da ake nufi a nan hadisin yawwa to sai ya kafe kafafuwansa sai ya zauna akan in yatsun kafafuwansa wannan ladabi ne annabi yana zaune haka yake masa shi girmamawa ce wannan yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan sai ya kafe kafafuwansa sai ya zauna a kansu. baina yadai rasulillah wa yanthuru kinanatahu sai kuma ya jefar da kibiyoyinsa amma suna cikin kwarinsu alkinana su ne masu ƙanana wanda maharbi yake amfani da su wajen harbi da kwaba ƴaƴan na cikin wanda ake harbawa mashin kenan ko to shine kinana to sai ya ajiye wannan kwarin a gaban annabi an gane wannan wa kuli sai ce wajihi li wajihi ka wika'u fuska fuskata kariya ce zuwa ga fuskarka mana da za a harbo wani abu dan a soki fuskarka to tawa zan mika a soke ba taka ce za ta soke ba wa nafsi li nafsi ka fida'u rayuwata kuma fansa ce da kariya zuwa ga rayuwarka da wani zai zo yanzu yana neman rayuwarka to ni zai kashe ba wai kai ya kashe ka ba na rantse da Allah duka sahabbai haka suke ji tsakaninsu da manzon Allah shi sa wanda ya fi kowa abin mamaki a irin wannan hal din babu sama da sayyidina abubakar ya nuna rayuwarsa gaba daya ya fi san annabi ya rayu sama da shi ya rayu misalan wannan kaɗan zan bamu farkon musulunci mushrikai sun taba tare annaba a jikin ka'aba ruwaya ta ce yutiltiluhu hadha wa yutiltiluhu hadha wannan sai ya ja annabi wannan ma ya ja shi suna dukan shi sai aka ba sai ali yana karami a lokacin ba zai iya komai ba wallahi ka san yan shi'a la'anannu ne wani sai ya ce ka zagi sai na yana yaro karami shi yake ba da wannan labarin da kansa bayan ya girma ma yana kan bambari. ya ce na san lokacin da ban san wani mai jarumta da ya kai sai da na abubakar ba da kansa yake ba da wannan labarin ana zaman baka kenan farkon musulunci ya ce sai ga sai da na abubakar ja a muharwilan dan sauri da gudu ma kafarsa sarkewa take da juna yace shi ma yana zuwa sai ya mangare wannan ya ture wannan har sai da ya samarwa annabi hanya mushrikai suka dawo kansa yana Abubakar da duka har sai da suka sumar da shi ba da kai bane nan idan aka fito za a je yaki sai da na abubakar sai ya gudu ya shiga gaban annabi sai ya dawo da gudu sai ya shiga baya sai ya shiga gaba sai ya shiga baya annabi ya ce misa kake haka ya abubakar ya ce idan ina bayan ka sai in tuno ko akwai wanda suke sun yi dako za su yi ambushin su harbo kibiyoyi da na tuno wannan ya zo raina shine sai in baro bayan da gudu na yau gaba saboda wanda zai harbo mashi ya zamanto Allah ya sa ni abubakar zai sama ba kai ba ya ce idan na tuno ƙila masu yin dako suna baya shi ne sai ka ga na baro gaban na kuma koma bayan da gudu akwai ƙauna da ta wuce wannan na biyu lokacin da annabu na uku lokacin da annabi zai hijira kaga ai sai da na ali gwada jarumta ta ƙarshe domin shi ya kwanta a kan shimfiɗar annabi amma annabi ya gaya masa ba kai suke nema ba ne suke nema amma abin da sai na bakar ya fara ce masa ya ma'aikin Allah kar ka manta da ƙawancenmu da abotarmu kar ka manta da alaƙa ta da kai tun muna yara ba inda kake sa ƙafa ba tare da ni ba wannan hijirar sai dai fa mu tafi tare shi yasa zaka ga sayyidina Umar yana ce maka duk faɗin duniya babu wani mutum da nake so na shiga aljanna da irin ayyukansa sai sayyidina Abubakar har ma a wata ruwa yana cewa ya laitani kuntu sha'aran wahidan fi sadri abubakar kai na ma ina ma a ce ni ne gashin kirjin na bakar guda daya yace wallahi akwai aikin sayyidina abubakar kwaya daya fi sayyidina umar da aikin umar gaba daya haka sayyidina umar yake faɗa yace akwai aikin da sayyidina abubakar ya na rana daya fi aikin umar da rayuwar umar da iyalan umar aka ce wani aiki ne yace shine raka annabi da yi hijira suka shiga kogo Allah da ya tashi zai saukar da alkur'ani sai ce idh yaqulu li sahibihi la ta tahzan inna Allaha ma'ana la ta tahzan karka bakin ciki Izi ya ƙuli ne? ka tuna san da yake cewa sahibinsa sai qur'a sai Allah da kansa yake cewa da na Abubakar sahibin Annabi Muhammad ne duk duniya babu kawancan da ya kai wannan ƙarfi. wanda ya fi wannan ƙarfi a wajen malamai guda ɗaya ne tallin a tarihi kaf banda shi babu wanda ya kai wannan kun san wanne ne Shi ne ƙawancen annabi Musa da ɗan'uwansa Harun saboda ba a taɓa samun annabin da ya roƙa abokinsa annabtaka ba sai annabin Musa قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون yace Allah ka maida shi annabi mu tafi tare amma shi annabi ai al ne allazi laysa ba'dahu annabi shi a bayansa ba zai yi a samu annabi bane matsayinsa da capacity annabi Muhammad ya fi karfin ya haɗu da wani sai annabtaka sai dai yara sai dai ɗalibai sai dai almajirai da annabawa ma za su zo irin su annabi Musa sai dai su zama almajirai wallahi la'azim. a nasin ai baro baro yake da ya ga sayyidina Umar yana karanta a taura ce alqiha ya Umar Lauka na Musa bin Imran hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'an ce da annabin Musa zai zawo duniya yanzu ba abin da ya rage masa ce ya ajje komai ya ajje annabtakarta ta sai zo ya zama almajiri na kai subhanallah na rantsi da Allah duk duniya ba wanda ya san girman annabi Muhammad sai Allah kadai haruna ashi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira sai Allah ce kad utita su'ulaka ya Musa Allah ce mun amsa shi ma ya zama annabi ku har ku yi shi yasa da aka tashi ma sai kuma su yakin qur'ani ya canza idhhaba ila fir'auna innahu faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha qala yanzu su bi suke magana rabbana inna na kafu an ya alaina au an ya amma ina annabi sai dai magana da Allah shi da shi to a nan ne sai da na abubakar saboda ka san matsayinsa ya kai ya samu abin da ba wanda ya samu kuma a cikin sahabbai shi sa duk sahabbai suna kwaɗayin wannan ranar ƙwaya ɗaya la tahzan inna laha ma'ana an gane wannan ko dai ba gane ba to wannan shi ne da a yana daga cikin abin da ya kamata kowane ɗaya daga cikinmu ya sani sai dai na abubakar ya ba annabi gudunmawa wannan shine na uku ko na hudu idan aka zo yaƙi annabi akan masa tanti da bukka ya zauna in ya je ba wai zama fa kawai yake ba tashi yake ta sallah ya ta addu'a Allah ya ba wa sahabbai nasara to idan aka cewa zai gadin wannan gurin duk duniya ba wanda yake daga hannu kuma ya tsaya sai sai na buka duk wanda zai kawo hari sai da na abubakar ne yake karewa duk wanda zai doso wannan rumfar sai da na abubakar shine zai halaka shi wani lokacin annabi ma yana sallah yana addu'a mayafinsa yana gocewa sai da na abubakar shi ne dai waziri shi zai dinga gyara masa yana mayarwa yana ɗaure masa shi yasa yana annabi yana barin duniya da ya zo ya sumbaci annabi ya ƙara sumbatarsa ya ce allah ba zai haɗa ma mutuwa biyu ba waya ɗaya ce ka riga ka sai ya je ya hau kan mumbari sai ce wa ma muhammadun illa rasulun ƙadi min ƙabalin rasul ya ce man kana ya abudullah fa inna Allah man kana abudu Muhammadan fa inna Muhammadan kadi mata wa man kana ya abudu Allah fa inna Allah hayyul la sahabbai sun san shi duk sahabbai kabdin su babu guda ɗaya da zaka rage duk sun yarda cewa tun annabi yana rayu suna cewa sai na Abubakar ya fi kowa falala Allah ka kara mana san sayyidina Abubakar amin wa kuma ka san shi Allah wato karimi ne bayan da sayyidina nana Aisha ta taɓa mafarki wasu taurari guda uku sun faɗo ɗakinta ta zo dama babanta yana cikin wanda ya fi kowa ta abirin ru'uya fassarar mafarki ta ce baba na yi wani mafarki wasu taurari guda uku sun faɗo ɗakina ya ce wannan fassarar ba kya bukata a fassara miki da kanki za ki gane ma'anarsa ki tafi abinki kaga ƙwarewa ta kai ƙwarewa ya ce ba za a fassara miki ba za ki san ma'anar ranar da annabi ya wafati ka'ida inda annabi ya mutu anan ake binne shi sai annabi ya wafati a ina a ɗakinta sai aka binne shi sai ya kira ta ya ce wannan shi ne mafi hasken taurarin Ga shi ya faɗo ce saura guda biyu za ki gansu a hankali kaga daga wannan ranar ta san mutane ne kuma tauraron da ya fi kowa haske shi ne mai annabi sallallahu alaihi wasallam don wasu malamai idan suka zo fassara wan najmi idza hawa kamar alqadi iyad yana fassara da annabi shine annajm ana nan shi ma sai ya fati sai ya rasu sai ta ce to a sashi anan haza qabr zauji wa haza qabru abi sai aka binne babanta nan ta ce tauraro na biyu kenan ta ce to gurin da ya dan rage sai na ta ce a adattu huli nafsi ce ni kaina ne wa tanadi sai zama ga mijina ga babana gani da haka idan za ta shigo gurin ma ba ta sa mayafi ba ta sa ɗakinta ne za ta shiga kawai ba mayafi ma sai ta je ta zauna ga kabarin mijinta fiyayyen halitta khairu khalqillah eh sai kuma nan ga babanta da ya haife ta ana nan sai aka soki sayyidina Umar sai ce kai ibnu umar zo ɗansa kenan je ka ce wa nana aisha ina neman wata alfarma ta daure ta yi mun in ta mintu in ba ta yi mun ba sai in haƙura ka ce mata ina so gurin nan da ya rage ta yadda abin ne na a gurin tare da 'yan uwana abokanai na ana zuwa aka wannan requestin ɗin ta ce ta <laughs> ba za ta iya hana shi ba kuma sai haƙura sai ta bashi mafarki ya cika ko bai cika ba ya cika Allah ya ƙara musu yadda to wannan rayuwa ce wato take cike da bayanai da yawa tsakanin annabi da sabonsa. wani hadisi wajihi li wajihi ka wa nafsi li nafsi ka fida bai inganta ba saboda Ibn juda'an da ifne a wajen malaman hadisi ah, haka sa'id ibn mansur ya rawaito wannan hadisin haka imamu ahmad dukkaninsu sun illata shi wannan hadisin Ibn juda'an shine illata hadisin da haka hadisin bai inganta ba amma ma'anarsa tana da kyau قال الإمام البخاري رحمه bukhari rahimahullah حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن حماد عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال دغا ابي yake cewa فانطلق النبي صلى الله عليه Allah ya tafi wata rana ya fuskanci makabarta da ake cewa baqi'a wantalaktu atluhu sai ko ma na tafi ina bin a baya faltafata sai annabi ya juyo sai ya ganni fa sai ya ya kai abazar al ko qultu labbaika ya rasulullah sai na ce na amsa kiran ka ya ma'aikin Allah za mu fassara labbaika din a nan gaba wa sa'adaika ina maka da'a akan ɗa'a? Ɗa'ar da nake maka kuma shine ma'anar sa'adaika nayi maka da'a akan ɗa'a. kuma yi maka ɗa'a alfarma ce ni a gare ni ina ba ta amfanci wannan shine ma'anar sa'adaika wa ana fida'uka ya ma'aikin Allah ni dinnan gaba ɗaya na Abu Zar fansa ne akan rayuwarka a taba ta kwanana na saraina faqala sai annabi ya ce da shi innal mukfirina humul muqilluna yawmal qiyamati manzo Allah ya ce wanda suka yi da yawan kudi da tara kudi a nan duniya wanda suka fi kowa yawan kudi ku ji da kyau ba za mu kama suna ba amma wanda suka fi kowa yawan kudi manzo Allah ya ce su ne masu lada dan kadan ranar gobe kiyama wallahi kuma haka ne ka auna ka gani ma mutum ga tarin kuɗi zai kashe shi babu zakka mutum ga tarin kuɗi amma al'ummarsa tana cikin talauci ba zai iya sauwaka abinci ya sauki a ci ba wallahi kayi asara wallahi sauke innal mukthirina humul muqilluna yawmal qiyama wallahi annabi ne bai faɗa ba ba ni na faɗa ba kuma hadisin nan wallahi ya inganta daram daƙau ko ba ka bane ba yawwa masu kuɗi irin na balbalin bala'in nan ku ne masu ɗan ƙanƙanin ladara na gobe kiyama a juya a juya ku rasa wanda za ku ƙarasa CA din ku ku shiga gidan aljanna asali zahaba ahlud dufur bil me bil ujur a lokacin annabi masu kuɗi su suka fi kowa shiga ina aljanna amma a yau fa wallahi annabi ya ce su suka fi kowa ya ƙarancin lada kai don makar ku ce ni ne fa mu je gaba zan fassara an gaya muku malaman da suka faɗa ka kai ba ma sai mun faɗi malamai ba annabin ma zai fassara nan gaba da kanshi ba shi ke nan ba innal na humul muqilluna yau qiyama illa man ƙala qala anan illa man fa'ala yake nufi illa man fa'ala za wa haka za fi haƙƙin. manzala ce sai wanda fa ya dau ya rufe sai ya watsa dama ya miƙa hagu ya miƙa gabas ya miƙa yamma ya ce shi wanda yake da yawan lada mai kuɗi ne amma kuma zai zo da yawan lada wanda ya rufe ido ya ce kayan abinci sai sauƙi ya rufe ido ya ba da kuɗi ya ba da abinci ya ba da kaza ya rufe ido ya sai wa talakawa magani ya gina musu asibitoci da hanyoyi ya rufe ido illa man ƙala haka za me ya ƙala a illa man fa'ala haka za wa haka za sai wanda kawai ya dinga watso da dukiyar dinga alheri da ita ba ta rufe masa idansa ba ƙultu sai na ce in ji abu kenan ko allahu wa rasuluhu a'alam ya ce tab aiko allah ne da manzansa suka sanya ya za a yi ranar gobe kiyama kenan faƙala sai ce haka za salasar sau uku annabi yana buga mai misali su yi haka su bayar su yi haka su yi ta bayarwa sun ma'arada lana a ah uhudun ce sai kuma kawai sai muka bujiro ga mu a gaban dutsen uhud faƙala sai annabi ya ce ya abazar ya kai abuzar ya kai abazar ƙultu labbaika ya rasulallah wa sa'adaika wa ana fida'uka ƙala ma ya anna uhudan li'ali muhammad zahaban manzo Allah ya ce ni ba zai min daɗi ba a ce duk girman nan na uhudu da kake gani ya zama zunzurutun zinare ne ni da iyalai na ko family na mallakin mu ne annabi ya ce ni wannan ba zai burge ni ba a ce ni nafi kowa kuɗi ai ba za ka taba ganin wanda za a ce girman dutsen Uhud na zinare nasa bane ba ko ba ka bane annabi ya ce wannan ba zai burge ni ba fayumsi indahu dinarun an bayyanta ko fayumsi indahu dinarun wa in yam fayumsi indahu indahum dinaran ya ce inda ko dutsen uhudu zai zama na wani mallaki na ne ya ce wallahi duk da ni da iyalai na babu wanda dinare ɗaya zai zai yammatu a mazaunin mallakinsa duk zarrabar da shi zuwa ga talakawa da bayan Allah salawatu rabbi wassalamu alaikum duk duniya Allah bai yi kamar manzan Allah ba shi sa wani malami ya ce wa andal alamina manzan Allah shine yafi kowa kyauta wani mawaƙi yake yi wa furzo yake yi wa ina jin zainul abidin in ban manta ba waka ya ce alastum khaira kibal mataya wa andal alami na butuni rahin ya ce ku ne dama shi zainul abidin kun san jinin annabi ne ya ce alastum ba ku ba ne khaira kibal mataya mafi alkhairin wanda suka hau abin hawa duk wanda ya hau abin hawa a duniya bai kai famulinku ba shine famulin wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa andal alamina sannan a cikin halittun Allah kaka babu wanda ya kai ku kyauta ne aka ce kai dakata andal alamin guda ɗaya ne ne annabi Muhammad duk duniya babu wanda ya kai manzan Allah kyauta butuni rah tafin hannunsa laushi ne da shi saboda tsagwaran kyauta an shine ma qala laqatun illa fit laula tashahud lakana tilahu na'am bai taba cewa a'a ba sai dai a tahiyya ashhadu an la ilaha baya cewa a'a in dai ka tambaye shi zai ce kawai gashi shi sa Anas dan ya yace ba a taba tambayar Annabi wani abu a dangance da addini face ya bada wannan abin nan take Annabi ne fa gidansa za a yi wata daya biyu ba dora tukunya ba amma wani yazo ya ce masa yana jin yunwa sai ya rarrafa cikin sa daure da duwatsu sai je ya ci bashi sai ba wannan ya je samu abin da zai ci duk bashin da aka rawaito annabi ya taba ci wani ya biya wa bukata amma wallahi ba kansa ko gidansa ba kani da Allah haka muke a wannan rayuwa gyara rakin da yawa aw qala mithqalun ko kuma annabi ya ce kai ko da ƙwayar zarra ba zan so ya rage ba summa arada lana wadin muna da tafiya sai muka buduro wani wadi wani fili kato fastantala sai annabi ya ɗanyi gaba shine fastantala faƙaddama sai annabi ya ɗanyi gaba fazanantu na lahu haja yace sai ne tsammanin ya ɗanyi gaba ne ya ƙyale ni saboda yana da wata buƙata kaga tawara a ni kenan ya ɗan keɓance daga gare ni yayi gaba sai ne tsammanin yana da wata buƙata da zai biya na lahu me haja kaga wancan hadisin da wata mata ta ce inni bika haja kaga laraba suna amfani da ita ko haja wata bukata da ba a san meye ba shi ma ya ce sai ne tsammanin yana da wata bukata da haka zai yi sirri ne ya yi gaba amma yanzu sai a fassara cewa wannan abin yana nufin jima'i in ba daƙiƙanci da datti a zuciya ba sai dai mai datti a ƙwaƙwalwarsa ne zai wannan tunanin Allah ya kare mu da sharrin datti fajalastu ala shafirin sai na samu wata 'yar gaba alharf shine shafir sai na samu wata yar gaba sai na zauna waye ya zauna yanzu Abuzar. ya ce wa a alayya sai ya dan yi jinkiri annabi tsawon lokaci bai zo mun ba ƙala fakashi to alai sai na ji tsoron kar wani abu fai ya samu annabi fa ina nan ban sani ba kun ga yadda suke son su mutu ko akan kare annabi Sun summa hu ka annahu yunaji rajulan sai sai na ji shi kamar yana tattaunawa da wani mutum sun makaraja ilayya wahdahu amma kuma sai na ga shi kadai ne yazo guri na babu wani mutum Faƙultu sai sai nace ya rasulallah sabai fa sun ga abun mamaki ba ya ma'aikin Allah manir rajulu allazi kunta tunaji waye mutumin da na ji kana magana da shi faƙala qala aw sami'tahu a Abu Zar annabi yace kaji wannan mutum kaji maganganun da muke da shi ƙultu na'am abu zar ya ce kwarai na ji tattaunawar da kuka yi ka faɗa ya faɗa ka faɗa ya faɗa na ji me kuka ce ƙala sai annabi ya ce fa innahu jibrilun to wannan mutum da ka ji muna magana mala'ika jibril ne atani ya zo min fa ni ya min bishara annahu man mata min ummati duk mutumin da ya mutu a cikin al'ummata la yushriku billahi shay'an baya hada Allah da kowa wajen bauta da khalal jannata tabbas zai shiga gidan aljanna Allah ya sa muna ciki wallahi duk yanda za ka daure ka zama ahlus sunna duk yanda za ka yi kar ka yadda ka shiga layin da za a dinga bid'a a ce maka kawo raƙumi a yanka ka san habboka ne aka taba yi a Kano wai mai raƙumi ko ba gane ba eh sai ka tambaya ka ji a wace ɗarika yake da ake ganin in mun ce 'yan ɗarika suna zuwa da shirka kamar shari muke musu tambaya ka ji ɗan wace ɗarika ne ɗariƙa wallahi tallahi bata zo da alheri ba ko kana so ko kana ki da kaga ana duban ƙasa a faɗi me zai faru gobe ko rikici a ɗariƙa zaka samu kar ka yadda ka shiga ɗariƙa mutuwa zaka yi a halaka ka zo kai sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili bana cewa duka 'yan ɗariƙa mushrikai ne bana faɗar haka amma ana samu dewa suna shirka dewa suna tsafi dewa suna ganin cewa suna da wasu kalasumai da wasu kulumbutai da surkullai mu dinnan ma wallahi da da yanda zasu su kashe mu sun dade da kace mu ba yanda za yi ne saboda karfin kul wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad duk bala'in kan zan fito daga gidana sai na ce بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في wala ولا في السماء بالله da دبوكن da da na yanzu na fi karfin sa Allah ya tsine mai ya za ku da زغاني kaga kar ku ziga ni da Allah ne yake kare ni ba wannan ihun naku in dan ta wannan ihun naku ne ba tuna an make mutum Allah ya sa mu dace qultu wa manzo Allah ya ce fabasharani annahu man mata min ummati la yushriku billahi shay'an mai dakhala aljanna zai shiga ina aljanna qult Abu Zar yana bude baki sai ya ce wa in zana annabi koda mutumin na ya taba zina in dai ya rayu akan tsantsan tauhidi bai taba shirka ba wa in zana koda yayi zina zai shiga aljanna wa in saraka kuma ya taba yin sata ko yayi sata ƙala na'am sai mala'ika jibril ya ce eh haka ne tambayarsa sai shi ma annabi ya juyo ce masa na'am haka ne Allahu akbar tauhidi yayi malam a rayuwa na rantse da Allah wa in zana wa in saraka malaman hadisi haka suka fassara wannan na'am din suka ce mala'ika jibril ne yana tsaye a gurin shi Abu Zar baya ganin sa amma annabi yana ganin sa yana tsaye a gurin sai mala'ika jibril Abu Zar yana rufe bakinsa daga wannan tambayar sai ya ce wa Annabi Muhammad ya ce ya ce wa Annabi Muhammad na'am wannan abin da ya faɗa wa in zana wa in saraka ko da yayi zina ko da yayi sata Allah zai yafe masa in dai bai taba yin shirka ba zai shiga gidan aljanna sai Annabi ya ce masa Abu Zar haka abin yake tauhidi yayi ko bai ba karka yadda wani yau yaudare ka da Allah yanzu ma wallahi galibi bokayen na ƙarya ne ba na gaskiya yancin abinci ne kawai ana samun ɗaiɗaiku Allah ya sauki an gane wannan to yana ga mun gama wannan babin ko anan ya kamata mu dakata abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana abinda muka kuskure Allah ya yafe mana yan uwa mun tafi hutu daga yau sai bayan Ramadan